أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد السجود الخامس سماعة السيد yake cewa cikin alkamis cikin me cikin wajibatis salat ka kamanta ko cikin wajibatis salat abu na biyar da yake wajibi shine mai as-sujud sujada sujada wajibi ce a cikin sallah wa yajibu fi kulli rak'atin sajadatan wajibi ne a cikin kowace raka'a a mata mai sujada guda biyu wato kowace raka'a a cikin sallah hmm. tana da sujada guda biyu wa huma ma'an min arkan wayannan sujudojin guda biyu su ne a matsayin mai rukuni shi sa ya ce ma'an saboda sujada ɗaya wajibi ce amma ba rukuni ba ita kaɗai sai biyun sun haɗu sannan suka zama tome rukuni da aka da mutum zai bar sujada ɗaya ita kaɗai bai bar mai ba bai bar rukuni ba sallar shi ba ta ɓaci bal tana daga cikin mai ajza'ul mansiya sajadatul qada'i sajadatul wahida da kuma tashahhud abubuwan da su ne kawai ake rama a cikin sallah wadai fatabtul salatu bi naqisatihima amdan aw sallah tana ɓaci idan mutum ya basu ya tawaye su bai yi su ba da gangan ne koko da mantuwa mutum ya bar sujudu guda biyu to Sallah shi ta ɓaci kama tabdulul farida bi ziyadatuhuma amdan kamar yadda sallar farilla take baci idan aka ƙara su da gangan bal sah wa sahwan aidan alal ahwad wujuban haka nan idan ya zamanto da mantuwa bisa ihtiyadi na wujubi wato kalla akwai bambanci barin sujadu guda biyu ko da gangan ko da mantuwa a wurin samata sai fatawa ce sallah ta baci to ƙara su fa a nan sai raba abin guda biyu idan ƙara sun da gangan ne shi ma fata wasu sallame ta ɓaci amma idan da mantuwa ne to ɓacin kan me ihtiyadi ne ba fatawa ba ce ba sai dai dama shi ihtiyadi wujubi yana me ya komo makamul fatawa yana zaman fatawa ka gane bambancin idan da mantuwa ne sallar ta ɓaci bina an alal ihtiyadul wujubi sabanin idan amdan ne sallar ta baci binan alal fatawa shine samatu sai da ciwo sai ati hukmu ziyadatu sajdatul wahida wa nuksanha yace nan gaba zamu zo da bayani wajen na hukuncin ƙarin sujjada ɗaya ko kuma rage ta ta ta yanzu mun faɗi hukuncin su ne a dunkule a matsayin su na rukuni sujadu biyu in an ƙara su ko an rage su to in an ƙara sujada ɗaya fa ko an rage sujada ɗaya bayanin zai zo nan gaba wa yajibu fi sujud umur to a cikin sujada akwai abubuwa waɗanda wajibi ne sai an yi su sai sujada ta tattara waɗannan abubuwan sannan me take cika al al-awwal abu na farko da yake wajibi a sujada shine me wada'ul masajid sab'a alal ardi dole ne akwai wasu gabbai guda bakwai su ake cewa masajidin saba guda bakwai dole ya zamanto dukkanin suna kan mi suna kan ƙasa su na farko mai wahiyar jabha goshi wal da tafukan hannu guda biyu uku kenan ko war rukbatan da guyoyi kaga biyar kenan wal ibhaman minar min minar rijlai da manyan yan yatsu guda biyu wa'annan ibham shi ake cewa ibham wannan ma ibham guda biyu ibhamai ne na kafafuwa kaga sun cika guda bakwai su waɗannan dole ne tu suna mai alal ardi inda ɗaya baya kan ƙasa to su jida bata cika ba wadi wata taqawwamu sajada bi wada'il jabha sannan sujada tana mai, tana tabbatuwa ta hanyar ɗora goshi aw ma yaqumu maqamuha min alwajhi ko abin da yake a matsayinta na daga na daga fuska kama sai a ci kamar yadda bayani su nan gaba tafaddal alal masjid akan abin da yake yake cewa masjid abin da za a yi sujada akan shi hmm. ma'al inhina ilkas ta hanyar inhina'i wato wannan duka wadda za a yi a tafi ne mai inhina sujjada tana tabbatuwa ta hanyar wannan inhina'i din keɓantacce wanda mutum zai tafi ya ɗora goshinsa ko kuma abin da yake a matsayin goshi na ɓangaren fuska kan masjid abin da ya halitta a yi sujjada a kan shi wa amma wada'u gairu ha min al-a'dha'il mazkura ala فهو in كان wajiban حال السجود إلا أنه ليس بركن to amma ɗora sauran gabbai banda goshi ba mun faɗi gabbai guda bakwai bane ba mm, sauran gabban guda shida min al'ada almazkura wanda muka ambata wato guyoyi da tafukan hannu da mm. ibahamai ne guda biyu su ne mai al'ada ulmazkura da muka ambata ala masajidiha akan ƙasar inda ake yin sujida abin yin sujida fa huwa wa in kana wajiban halin sujud duk da cewa wajibi ne a halin sujida ya to suna kan ƙasa illa annahu laysa bi rukunin sai dai su ba rukuni bane ba wato a cikin gaban guda bakwai ɗora goshi shi wajibi ne kuma mai rukuni ya zamanto akan masjid abin sujada. Hmm. amma sauran gaban fa su ba wajibi ba ne rukuni wajibi ne amma ba rukuni ba ne ba kenan rashin yin su bai me bai ba ta sallah amma da ya zama to goshin ga ba akan abin da ya halitta a sujada bane ba amma dole hannun ka shi ma ya kasa turba nan turba nan nan turba nan turba hmm. ko ganye abubuwan da ya halitta ai sujada akan su dole su ma sauran gaban sai suna kansu shi ne abin da yake so ya ce a iya goshi shine yake wajibi rukuni amma su ba rukuni bane ba duk da cewa a ihtiyadi su ma me wajibi ne sai dai me ba rukuni ba illa annahu laysa bi rukun fala yadurru bis salati tarku min ghairi amdin na ka barin su in dai ba da gangan ba to bai bata mai bai cutar da sallah wa in kana tarku fil kiltal sajataini idan ya duk da cewa barinsu a cikin wayannan surorin guda biyu hmm. surar me surar larura da kuma surar da ba ta larura ba matsala la yutabar fi masjid jabha ittisali ajza'iha shin idan mutum ya zo yin sujjada goshinsa ya zo yin sujjada sai ajza'i na me na na masjid din abin da zai da akan nashi hmm. dole sai ya makale a jikin goshinsa ka gane hmm. kamar yanzu turban nan kaga ai zaka zira kan amma juz'in ta ba zai me zai rike masa to ana lura da wato sai an samu wannan ittisalin na juz'in abin sujadar a jikin goshi hmm. yace layi yi uta ba ba al'akari da wannan fi masjadil Jabaha, a wurin inda goshi zai dora kan zai zai hau kai da sujada ittisal ajza'iha da ka fa yajuzu sujud ala sabha ya halatta yin sujada akan me akan hatta carbi wannan idan na na turba na ƙasa ne na turba eh iza kana masnu'atun mimma yasuhu sujud alayhi idan ya zamanto an yi shi da abin da yake ya halatta a yi sujada a kan shi to hatta shirbi za ka iya mai za ka iya sa shi a nan ba sai turba katuwa ko ƙasashen faɗaɗɗiya ba ko da iya turbi in dai an yi shi da mai da abin da ya halatta a yi sujada a kan shi to za a iya sujada shi za a iya sujada a kan shi wato ungo shi ya hau kansa ya wadatar matsala alwajibu wada'ahu abin da yake wajibi shine wada'u wada'u maza wada'ul jabha shine dora goshi alal masjid akan abin sujjada minal jabhati na daga shi goshi din naka musammaha abin da za a kira shi cewa dorawa walau bi kadar tarfil anmula kuna da gwargwadon girman anmula ne wannan abu girman nan shi suke ce wannan in ya tsaba yana da hannu yanka uku ba ne eh. to wannan yankan shi ake ciwo mai an mula to ko da iya wannan ne wato girman dan kaɗan ne gefen goshin mai juz'in goshin bai fi girman an mula ba hmm. shine ya hau kan mai to yanzu za a ce goshi ya hau kan mai ya hau kan masjid abin sujjada din duk kaifiyan da za a ce wannan abin da aka yi sunan shi wada'u hmm. shi isa ce musamman za a kira shi cewa yanzu goshi ya hau kan me ya dora akan me akan masdar to ya wadace shi kuɗa da gurgurdan iya miqdarin an mulani sai dai wal ahwatu wujuban ya na wajibi wada'ul musamma min wasdil jabha a dora abin da ake kira wasdil jabha nan kenan inda ya zamanto ma'ruf shine inda ake sujada wannan shine hita zama zamanto wato tsakiyar goshi shine me shine ya hau kan abin abin su jira din ai a sadahu al-muhatu bi qattaini mawhumaini mutawaziyaini bainal hajibaini ilan nasiya ne wato ainihin wannan faɗi sadah ɗin da yake tsakanin waannan Hajibain ɗin guda biyu da nan gefen da kuma nan mai nasiya eh. na kaɗai eh nan shine mai sabah ɗin da yake so yake so wato yana maka tarifin mai mahallin goshi wannan faɗin da ke tsakanin wannan hajibai ne ɗin da kuma mai nasiya wannan kan ake cewa ƙololuwan ba sun shi da hausa ba da suke ce mishi goshi kai la nasiya an ce kamar aka gashi ne a wurin wanda aka kama shi mutum zai zama to kaman akala kamar mm. raƙumi na an riƙe mishi linzami sai inda aka yi da kai shi mm. ake cewa ke nasir eh. mu duk ba mu da shi sanko hmm? sanko duk ba mu da shi eh ci gashin ba shi da wani wal wajibu wada'ahu min al kaffaini isti'abi batinihima abin da yake wajibi na dora tafka hannu guda biyu shine isti'abi batinihima ya kasance batinin su hannu guda biyu ya game waje din wato ya haukan abin inda mutum yake zaune urfan a urfi mal imkan in zai yiwu alal ahwad wujuban wa min ar-rukbatayn rukbatayn fa guda biyu shi ma bi miqdaril musamman gwargwado za a kira su ma cewa sun dora akan mi kan kasa wa min al ibhamaini shi ma ɗan yatsun manyan ɗan yatsun kasa guda biyu ul musamma shi ma e wanda za a kira abinda za a kira shi musamman wada wato za a ce yanzu wayannan yatsun suna kan ƙasa. walau min ma ko da zahirin su ne au hima ko cikinsu wato nan zai iya hawa nan shine zahirinsu nan hmm. shine mai su hmm. nafsu shi duk inda ya zama tana kan ƙasa ya wadatar wa in kana al-ahwa istihbaban samati sai ya ci duk ihtiyadi na mustahabbi wada'u darfaihima ya zama to darfin nan kai hmm. ba zahiri ba ba baɗini ba nan kai ya zama to cakasa kai shine yake so wannan ihtiyadi ne istihbabi so mutum ya kwantar da ya zahirin ne a ciki ko ba dinin nafsu shi amma dai ya bar ihtiyadi yu tabar fi وضع hazihi المواضع an yaj'ala سكله alaiha sannan ba la'akari cewa wurin ajiye waɗannan mawaɗai din sai mutum ya danna su da ƙarfi wato ya sa sikal ɗin shi nauyin shi ƙasa aka danna ko kafar la ba la ga cewa sai ka yi sanya karfin ka nauyin ka ka sike shi a jikin su la kurin wazai haka ya wadata ba yi ka danna ba ka sa mishi karfi ka sike nauyin ka jiki haka nan goshin ka shi ma nafsu wazai kurin ba a ce sai ka gagura ba ka danna ko kafafun ko goyi nafsu shi duk wayannan mawadi'in sab'a da muka sai wajibi ne suna kan kasa to kurin wazai din su ya wadatar ba tare da me dora musu nauyi ba shine wala yutabar fi wadai hazihi almawadi ay mawadi as-sab'a an yaj'al siqalahu lau ya sanya musu nauyi ya saka musu nauyi alaiha akan su azyad min al-miqdar sama da yanda yake shine gurgudan urfi al'ada allazi yasduqu ma'ahu sujud alaiha urfa ta yanda za a ce inda zai tabbacewa yanzu yana abubuwan suna kan kasa sujada ta tabbata ya wadatar ba sai ya wuce wannan mikidarin ba ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف sannan ana la'akari ana lura da kasancewar sujada ta zamanto a siffar da aka san ana yin sujada na hawul muta'arif falau wada'aha alal arad da zai sanya gaban sujada shi akan ƙasa wa huwa na'imin ala waje yana bacci akan fuskar shi lam yaji zalika yanzu bacci yake yi kaga bai zama to sujada ba na'am Labasa bai bi ilsaqi sadr wal batn bil ardi hal sujud sai dai samati sai ya ce babu laifi wurin ilsaqi sadr wal mutum ya takure kai shi hade kirjin shi da cikin shi matsayi su wani guda eh, wato ba sai ya bude din nan ba hmm. saboda mustahabi ne namiji ya bude mace ce ake son me ita kuma ta takure hmm. to da za a sami ilsak sadar da baɗan wannan babu laifi bai cutar da mai halin sadar to lokacin sadar da mutum la ilsak haka shine ka matse ka takure ɗan takure ka ɗan magana yawwa shine ilsak wato ka haɗa ƙirjinka da sujadar da abin nan ka kamar suna haɗa a ƙasa suna dab da ƙasa shine wannan baya cutarwa halin sujudi duk da ka bar me ka bar mustahabi ma ita mace eh, ita ce ba ita dama an fi son ta yi haka ita mustahabin ta shine haka wal ahwad istihbabun tarko mustahabi shi shine mai barin wani istiqal ana so namiji ya buda sosai wade yushtaratu fil kaffaini an sharɗanta dangane da kaffaini tafukan hannu guda biyu wada kuma mal ikciya ya zama to baɗinin suna ciki su ne za a ɗora akan mai akan ƙasa mal ikciya in ba a halin larura ba a halin larura ne kenan za a iya mai za a yi sa in na ba su ɗora ba wa ma'ad darurata wa ma'ad darurat yajzi az-zahir in akwai matsala akwai larura sai a sami nan nan kenan na wasu matsala da ba za ta yi kame ka zura su akan ƙasa ba to larura ta halatta maka kame ka dora zahirinsu wal ahwatu wujuban ihtiyadi na wajibi liman a tiye da mina zin ga wanda aka yanke mishi hannu daga zin nan wuyan hannu babu shi an yanke shi ya fita aw lam yatamakkan min wada'i kaffihi ko ba shi da damar da zai iya dora kaf din nashi tafin hannun nashi saboda me li sababin akar saboda wani dalili daban to wannan babu laifi ya an yada'a ma huwal akrab ila kaf ya zamanto ya dora abin da yake shine mafi kusa da kaf wanda ba shi da nan gabaki daya yanzu ya zai kaga nan dan shi zai me shine aqrab eh shine akrab. sai zamanto shi zai saki wannan me suke jin shi da Hausa gundulmi sai zamanto gundulmin shi zai me shi zai isa ma huwa aqrab kafi fal akrab min zira wal adad haka nan mina min zira nan wal adad nan hmm. wato abin da yake shine agarab in babu nan kaga kenan yanzu zira'i shine mai hmm. agarab ilal kaf in babu nan yanzu nan shine mai shine agarab ilal kaf shine kun zai kalli wani ne wani mawdu'i ne sara wanda yake shine mafi kusa da kaf hmm. waliman kuda ibahamu rijlihi wanda kuma aka yanke mishi babban ɗan yatsan shi na kafa ibaham shi ma an yada asair asabiha to sauran yatsan sai ya sa su sai amfani da sauran hanyar yatsun da su basu basu yanke ba nafsul hukum ne na nafsul hukum da wannan eh tunda babu ta hmm. ma yan yatsu biyar ne eh wani ce hukuncin kamar nafsul hukum na wannan hukuncin da ya zama yawa eh kaga shi ma agarab tunda su ne in babu ifami kaga ga wayannan hmm. sai zaman to yi amfani da yayi amfani da yan yatsun da suka rage hmm. asani na biyu ne me Allah ya kuna masdadal jabha a'la min mawdi'ir rukbatayn kada zaman to bigiran da za a sujada masjid bigiran sujada din yayi sama da inda guyoyi suke wato kaman guyonka suna ƙasa inda guyonka suke suna ƙasa inda goshin kuma yake shi kuma yana sama kaman a haka wurin yake ka gane hmm. kamar yi masu sallah akan kujera din nan hmm. za ga ai inda goshin suke su da su yana hmm. sama da me da gwiwoyin eh. to kada ya zama to haka ga wanda yake ikhtiyar zai sallah nan wal aqsa ya zama to wajen goshin ka yana ya daukaka daga mahallin rukubatai ne hmm. wal ibahamai ne da yan yatsun kafa wala asfala minhu kuma kada ya can kasa shi ma kamar haka mutum ya sujada ya karkace kira can kasa wajen sujada ya shiga kasa ya rusa asfali minhu bima ya zidu ala arba'ati asabi in madmuma kada ya zama ya wuce tsawon mai yan yatsu hudu madmuma haka kada ya wuce wannan eh kada ya zama ya wuce wannan tudu yan yatsu guda hudu wala ya turkul ihtiyar bi mura'ati zalika bainal masdad wal mawqif wal mawqif aidan haka nan kada ya bar aiki da ihtiyadi wajen la'akari da mai wannan tazarar tsakanin inda zai tsaya da kuma mahallin da shi kai zama inda yake tsayin wurin sujjada yana sama da me da inda yake tsaye ba kurwa inda zai zas su ba wajen tsayuwar shi ma wajen wakafu shi ma ya zamanto ya la'akari da wannan ihtiya din za jaba jaba hatuhu da zai ɗora goshinsa alama kanin a wani bigire murtafi'in wanda yake yi sama li'uzirin saboda wani uzuri min sahawin kamar misali mantuwa aw gairihi ko makamantan haka fa in lam yasduq alaihi sujud urfa idan hakan ba za a iya kira shi da sujjada ba a urfi to lazimahu an yarfa ra'sahu wa yasjud to wajibi ne zai dauke shi daga wannan mahallin yi sujjada in ya kamata wa in sadaka alaihi zalika in ko hakan da ya za a kira shi a urfi sujjada fa in iltafat ba'da zikr alwajib in ya lura da cewa ai yayi abin da yake ba shi fi cancanta ba hmm. kafin me wato ba da zikirin wajibi bayan ya gama zikirin wajibi na cikin me na sujada hmm. to lam yajib alaihi jar ila al mawdi'il musawi yanzu ba wajibi bane ba sai ya me sai ya yi jar ya jagoshinsa ya koma da shi zuwa wurin da yake musawi wato nan ya ɗan yi ɗan tudu ya sujada hmm. nan kuma mutasawi shine daidai a nan ya kamata ya sujada sai bai ba sai anan amma a nan ɗin ma duk wanda ya gani zai ce eh, normal sujada ne ko rufe za ce eh sujada ce hmm. duk da nan shi ya fi dacewa to idan sanda ya lura cewa ya yi sujada a nan ya riga ya gama zikirin wajibi to babu wajabcin kuma a ce ya jawo goshin sai dawo je musawi wurin da yake daidai tun na farko orfan dama an kira abin mai sujada sannan ya riga ya yi mai ya yi zikirin wajibi ba nan babu bukata shine lam yajib alaihi aljarru ilal mawdi'il musawi wa in iltafata qablahu to amma idan ya lura ya yi iltifati cewa ya yi sujada a inda ba shi ya fi cancanta ba ya tuna ya kula da haka me kafin zikirul wajib qablahu ai qabla zikirul wajib kafin ya ga yi zikirin wajibi to anan wajaba alaihi aljar wajibi ne jarran sa ya ja shi ba ɗaguwa zai ba ya ja shi zuwa musawi wal itiyani bi zikir ba'dahu bayan yayi jar din shi zuwa waje musawi sannan kuma sai zo da me sai zo zikirin wajibi din wal itiyani bi zikir ba'dahu ay ba'da al jar wa in lam yumkin al jar ilayhi idan kuma ba zai iya wannan jar din ba ba zai iya jan goshin nashi babu wannan dama din a tabihi fi hazal hal wa madha fi salati sai zo da zikirin nashi a wannan halin sannan kuma sallar shi ta yi so duka mun yi shi a babin surar da aka ce urufi na kira <coughs> abin sujjada gane? to kwanina sai mu tashi a salis وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى